إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحليه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a littafin nan na sunan a tirmizi na abu isa muhammad ibn isa a tirmizi wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na za ka yi sun fi dan hannun ɗalibai su zauna ba za a yi a wajen muna karatu a ciki a nan masjidu salafiya unguwar jugwal muna karatu a littafi suna a turmuzi ta'al suna a turmuzi na imamu turmuzi rahimahullahu ta'ala hmm. to Ah, mun yi karatuttuka talatin da nawa a bakar da tara a littafin sunan turmuzi rannan karatu na talatin da takwas sai muka tashi na tara yau karatu na arba'in in ban manta ba ah, yau in ban manta ba ina jin karatu na arba'in da ikon allah karatu yawwa mu na sati da wuce na 39 ga shi nan yau shi ne mu na 40 a mu na 39 muna na a cikin kitabul hajji ko kitabul hajji a kitabul hajji muna wani babi kenan babi na 34 kenan muka tsaya yau za mu tashi na biyar ko yaya yawa mun yi babin wanka shiga maka mun yi wannan babin babi na talatin da takwas eh, mun tsaya ne a yanayin nawa babi na talatin da hudu yau za mu tashi fi na talatin da biyar ubala ya koyi bayani ma yawwa za mu tashi fi na talatin da biyar ma ja a fistilanil hajar wa ruknil yamani duna ma wa kuma shi da take babin na babin ma ja a babin bayanin da ya zo Fisti Lamil hajar wajen ne taba me hajarul aswad war yamani da taba kusurwa na ka'aba da ake kiransa rukunin yamani ana taba waɗannan wurare biyu ne duna banda masu wahuma inda ba su ba za ta hajar Aswal za ta rukunin yamani a jikin ka'aba in babu cinkoso banda inda ba su ba haka ba imamu turmuzi ya ce حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال أبو الطفيل يتي كنت مع ابن عباس هنا تعرض وعيه abdullahi dan abbas wa muawiya da muawiya ko kuma kuntum ibn abbas muna tare da ibn abbas wa muawiya wawul hal a wannan halin sai ga muawiya yana wafi sai dai muawiya a dawafin nasa la yamurru baya wucewa bi ruknin da wata kusurwa na ka'aba illa min illa salamahu kowane kusurwar ka'aba sai ya ne sai ya taba shi muawiya kusur wannan guda hudu ko ina sai ya taba shi muawiya la yamuru baya wucewa bi rukunin da rukuni na ɗakin ka'aba illa salama sai ya taba faƙala hu ibn abbas ibn abbas ya yi raddi abdullahi dan abbas ya ce muawiya إن النبي صلى الله عليه وسلم يا معاوية للي النبي لم يكن بكثن شبا يستلم ينا تبا وني أبو أكعبا إلا الحجر الأسود سيدي حجر الأسود سي حجر الأسود يكي تبا والركن اليماني دمي ده ركن اليماني فقال معاوية في معاوية ليس شيء من البيت مهجورا باب وني أبا تكين دارين كعبا دزعمي كورا كما سابرمو متبقو إلا وانا حديث يا إنغانتا دوبي صحيح مسلم حديث ندبو دا أريدو دا ستن دا ترى قال وفي الباب عن عمر قال أبو إيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل ala hadha inda aksari ahli ilmi yawanci mabuta ilimi suna aiki da wani hadisin na ibnu abbas allah ya salima kada mutum ya taba komai a jikin ka'aba illa al-hajar al-aswad sai wa rukun da rukun kun gane ko to jama'a me yasa ake son shi rukun yamani zaka iya ka banda ɗayan. domin shi rukunin yamani asalinsa a condition na annabi ibrahim aka yi sa ɗayan ɓangaren kuma shi ba a yi sa a kan wannan condition ba an rage to yanzu wani hadisi ya nuna mana an yi munakasha tsakanin sahabbai guda biyu yayin da ɗaya shi ɗan kallo ne Eh, abu tufail shine ɗan ne ɗan kallo yi baki na abu tufail ne ɗan kallo to sai aka yi munakasha tsakanin abdullahi ɗan abbas da waye da muawiya muawiya ya zo yana dawafi kowane rukuni a ka'aba sai ya taɓa sai abdullahi ɗan abbas ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa komai ba a jikin ka'aba sai dai rukunin yamani da hajarul aswad yanzu ka ibn abbas ya yi raddi ba sai muawiya ya yi wa ibn abbas raddi akan raddi ya ce kai laisa shay'un min al-bayt duk da ki dahin ka ba babu abin da za ka aurace maka kowanne ma a taba to yanzu wani sai dauka anan muhawara sami ta kare to ya ce anan muhawara ta kare kenan waye ba da gari kenan ibn abbas ya bada gari nan da muawiya ce babu wani abu a cikin dakin ka'aba da za ka wadace masa to idan an ce ibn abbas sai ya shiru ya nuna ya ne ya gamsu to amma ibn abbas bai shiru ba ya sake raji wa shi muawiya a dama rukunan ka'aba akwai rukunul yamaniyaini akwai rukunul shamiyaini rukunul ne. to rukunul yamaniyaini kada yake taba da hajar aswad shi muawiya harun shamiyin bai bari ba yana tabawa dama ka'aba rukunai biyu ne filoli gefe na filoli biyu ɗayan gefe filoli biyu filolin na biyu na tanan su ne rukunul yamani ne su ne mahajarar aswar yake ƙurewar ɗaya ɗayan gefen gwan su ne rukunul shamiyai su ma eh, kwana angle ne guda biyu don ko angle to biyu din suna ne rugun lemaniye ne na haka haka rugun shamiye ne ko su ne na haka to anan ra'ayin jamhurul ulama yawancin malaman duniya idan ka zo rukunin yamani ne su kaɗai kake iya mai tabawa su ne wanda in ka zo ta bangaren kake ta maimaita rabbana adina fi duniya hasana fil akhirah musta'abi ne idan mutum ya zo ta wuni ya maimaita to jamhurul ulama su ma sun tafi yadda ibn abbas yake ma'ana ba a tabawa <coughs> sai ne sai rukunin yamani ne da hajjar aswad turmuzi ma shine ra'ayinsa don shi yayi babi ma a fi istilamil hajar wa rukunin yamani duna masu waku sai dai muawiya shi yana taba kowanne da ibn abbas ya masa rabbi sai ta babu wani abu a cikin ka'aba da za a kaurace masa to shine kenan bari mu ji amsar ibn abbas an gane ko yanzu ya ce babu komai a jikin ka'aba da ba za a taba ba ko to ƙarin ruwayar ƙarin ya zo a ruwayar irin wannan hadisin ruwayar imamu ahmad ibn hanbal cikin musnad yadda aka samo ta hanyar mujahid ibn jabr sai ibn abbas bayan mu'awiyar ce masa ai babu wani abin da za ka wura cewa a jikin Aba, sai ibn abbas ya ce ya karanto masa aya ya masa rajji da aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah wa dhakara Allah hakika ya kasance gare ku a rayuwar annabi kyakkyawar abin koyi saboda haka ya kai mu'awiya shi dai annabi rukunin yamani ya yi kaɗai ya taɓa da hajar nasu bai taɓa wurare, wuraren sauran wurare kai in ka taɓa da wa kai koyi aya ta suratul azab aya ta 21 yanzu in mu'awiya in an tsaya na waye ko waye ba da gari kenan muawiya ba da gari to ga muawiya shi ma ya zo da amsa bari mu ji amsa muawiya sai muawiya ce saddaqta ibn abbas kai gaskiya kenan muawiya ya zubar da ko to gaskiya ne da annabi ake koyi bari mu tsaya akai kaga wannan yana nuna maka su sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sun fahimci sunna ba shine abin da ya maka kyau a ido ba sunna labudda salaf ya riga ya ta babban salaf jagora kuma shi na da muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wani abin da kake yi a gani ido kana ganin sa da kyau in dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya ta ba sai ka hakura amma in abinci ne kuma halal ne ka gane bai riga ya ka cin indomi ba kana iya ci amma a addini to wannan sai ka tsaya sai annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu بين يدي الله wa rasulihi الله الحافظ ابن حجر ibn hajar cikin fathul yace akwai wayanda suka ce da ana iya wa inda koda ba hajar aswad a ka'aba ba rukun yamani ne ba cikin su akwai munzir akwai jabir da anas da hassan da husaini cikin sahabbai da kuma suwaid ibn ghafla cikin tabi'ai wannan ke amma kuma banda su abin da ya nuna wasu sahabbai suna da fahimtar haka ubay dan jurai a hadisinsa ya ga ibn umar na ganka kana wani abubuwa guda hudu ban ga wasu sahabbai suna yi ba cikin abubuwa guda hudu na ga baka taba abu a cikin ka'aba sai dai rukunin yamani ya yi to kaga wanda ya nuna kenan ashe akwai wasu kuma suna taba wasu wurare amma kuma yawancin sahabbai eh, wancan yawanci duka da tabi'ai su suna takaituwa ne akan hajarar aswad da rukunin yamani ya yi kuma shine inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi wajen shafawa amma waɗanda suke shafa rukunin shamiyai ne suna kiyasi ne tunda an shafa rukunin limaniye ne to bari mu shafa mai rukunin shamiyai to irin wannan wurin ko babu kiyasi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba wai kudan zuma ko yawan jama'a da suka taru a rukunin shamiyai ne bai taba ba ba kowa ma bai taba ba to wannan ya nuna a takaita akan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita saboda haka da shafansu su ma wani abu ne na sunna da annabi ya shafe su da bai shafe su bai takaita akan rukunin limaniya ne sai a tsaya akan rukunin limaniya ne babu ma ja'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawafa muqabi'an bayanin da yazo cewa annabi yayi dawafi da lage da lage mufti yayi lage yake ba ka sani ba na mala usman ya yi lage yake masha Allah kana magana ne kai ba a dalla bai hukuna yusuf na'am mufti kai sai ya gagara zan zo kanu ko na fara da kai shek lawan menene lage za Ka kama da mene menene rage sai kowa ya kasa zan ba abin hajji kai ba kana magana na tambaye ka na yi bayani za a yi bayani ha kama shuru ha yalla ba da ko da ɗaukar gwada ku shi ne idan mutum ya zo na da harami sai ya rufe kafaɗarsa na hagu kafaɗarsa na dama sai ya zo da haramin sai wuce karkashin hammatarsa sai bazantarsa na dama da motsa su a waje ba mu yi bayani ran talata wani shi ne lage ka gane to wani kaɗai mutum zai yi sa ne yayin awakul kudu yana gama sai ya rufe amma wani jahili har ya gama hajji a buɗe ko umara to wannan shine lage babin da ya zo cewa annabi ya yi dawafi da lage wannan shine ɗawafin gudun amma dawaful wada dawafi na nafila da menene nuf a rufe za ka yi su amma wannan lagen fanka maza ne kadai banda wa banda mata don kamar mata kan yanzu ba sa lage amma wasu don jahilci in sun zo da wafi za ga matan suna sassarfa ko ba a sassa cikin sassarfa ba حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن, عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا annabi ya yi dawafi a ɗakin ka'aba ya yi lage wa alaihi burdu yana قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرف إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبي وهو يعلى بن أمية تو كل جبا يعني أكل لكي تو جماعة ميسا من سأل الله صلى الله عليه وسلم إلي يا يا حكا جم بينا كذاري دكارفي أكا يلقى أكا يسال صرفه saboda haka da lage da sassarfa sunna ce a duk wafin da sa'ayi yake biyo baya ku ji bayan duk wafin da sa'ayi tsakanin safa da marwa yake bin bayansa to sunna ce a yi sassarfa ga namiji kuma ya lage kare idan ka zo umara wafin kudin kana zuwa wafin da za ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa zai bi shi idan ka zo hajji kana zuwa dawaful qudum dawafin da zaka yi sai tsakanin safa da marwa zai bi shi amma duba da wani damu ka zo umara ko hajji ka zo dawafin ka na nafila shi da wani dawafin kawai ke babu sa'ayi a bayan ka kawai dawafi zaka rike in ka kai sa'ayi sai dai dawaful qudum na aikin hajji kenan ka zo ko dawafin umara ka zo abin amma dawafi na nafila kawai za zaka yi banda sa'ayi tsakanin safa da marwa to duk dawafin da sa'ayi zai biyo bayan shi to ka'ida wasu dama ana yin sa da harami to sunna ce ka yi lage kuma ka yi sassarfa a zagaye uku ina fata an gane wannan kenan amma shi lagen shi sassarfa a zagaye uku ne kawai na dawafin zaka yi amma lage ba za ka dawo ka rufe damkan ka ba a ɗawafin da sa yake bin bayansa sai ka kammala ɗawafin duka bakwai amma sassarfan a uku kawai amma abin wasu ke yi mutum ya zo aiki aiki ko umara daga farko har ya gama dantsanta a waje wani bidi'a ce ba ta da asali kuma ma ƙarshen ta ka bayyana abin da bai dace a bayyana ba hammatar na waje gefen ruwan cikin ka na waje wani ma za ga haramin har faduwa yake tumbi cibi na waje kuma inda ba ce ya yi lagen ba babun ma ja fi tabbilil hajar bayan bayanin da ya zo wajen sumbatar mai hajar al-aswad حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أن عابس بن ربيعة قال عابس بن ربيعة يتشي رأيت عمر بن الخطاب ناقوا ايه عمر بن الخطاب يقبل الحجر ينامي ينا صبات الحجر الأسود أما سأماتيك عليك ويقول سيدة إني أكبلك كي حجر الأسود إنا صباترك وأعلم أنك حجر ناسا كي تكالني كي دوتي walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka da ba don naga annabi na sumbatar ka ba lam uqabbilka da ba sunbace ka ba قال وفي الباب عن ابي بكر وابن عمر قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح to kaga a wannan ruwaya na imam yace sai na umar in ya sumbaci dutsen sai ce ra'aitu sai ce inni uqabbilu وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك to amma akwai kare a ruwayar bukhari da ya ce wa a'lamu annaka hajarun to akwai ƙari. la tadurru wala tanfa na san kai dutse ne ba ka cutarwa ba ka mai amfanarwa ba dan na ga annabi yana sun ba ka ba da sun ka kamar yau kana iya zuwa ka aba ina son batan ka a sallah ne ina dawafi ina zagaya ka ne na san kai dini ne ba ka cutarwa ba ka amfanarwa ba don annabi ya yi ba da ma ne ina fata an gane wani saboda haka eh, me yasa sai na umar yake yin haka sai na umar yana yin haka ne don akwai wasu jahilai da sabbin musulunta wa'anda ba su daɗe ba da barin bautan gunki barin bautar itatuwa da duwatsu sun zo sun ga amirul mumini na umar dan khattab yana sumbatar hajar al-aswad to kaga wani shuba zai shiga zuciyar ce to jama'a mun daina bautan gunki ba amma musulunci nan su ma ba na bautan dutse sai sai na umar yayi tambihi yana magana da dutsen amma yana gargadan wa'annan mutane ne yace ya ke dutse hajar al-aswad na san ke dutse ba ki cutarwa ba ki amfanarwa da ba don na gane da yana son batar ki wada wanda yake nuna shi ahli sunna yana kwaikwayon annabi ne ko da abin da ya ga annabi yana yi din ya saba wa hankalinsa da tunaninsa sannan ba yana barin yin wata ibada ko da a ganinsa ibadar a ganin ido mai kyau ne domin ne domin bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba ko kashe mun na'urar nan شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا kafin da kunna yanzu ɗauke jamilu da yawa yana sonar da safi ya zo za ku iya shiryawa ko kunna na'urar na'am to kun ga sai na umar ya yi wannan maganar ma'ana don gamsar da masu bautan dutse kenan sai ya nuna ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ba da bai ba saboda haka jama'a wannan hadisi ya karantar da mu al'amuran addini ba a yi sai dai kawai al'ittiba duk iliminka aikinka al'ittiba ba al'ihtira wal al'ihtira wal ibda ba kai kawai bi za ka yi ba kawowa za ka yi ba duk iliminka duk shehin takarka shi addini idan ka zo ka ga biyu ne ba mai kawo mutane sabon shari'a ba ina ba ta an gane shi yasa kaga annabi ake bi abun ba wuya ka zo kana yin haka waye riga yake cikin salaf in ka ce annabi ne sai mu ce to kawo hadisin ta kaya inganta shi kenan annabi ne kadai Allah ya ce mu bi shi annabi ne kadai Allah ya ce in ya kamu karba annabi ne kadai Allah ce wa ma kuma rasul huzu amma ba ce wa ma atakumush shuyukh fahuzuhu ba an gane ko ba ce abin da shehinan ku suka zo muku abin da jagororin ku na kungiyar ku suka zo muku abin a'a in jagororin kungiyar ku shehinan ku sun zo muku da abu in annabi ne ya zo da shi sai ka saboda haka duk wanda mace ta tsuguna ta haife shi ya yi kaɗan ya kawo wannan al'ummar shari'a da ibada in ba farin jakada ba ɗan amina ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ba don shi kaɗai allah ya ce shi ne nafdar namu shi ne ya sa mu karba wa ma kuma rasul fa hudu man yuti'ir rasul ba zara ba Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah kenan man yuti ghairar rasul faqad ata ash-shaytan shine ka'ida to annabi yayi sai ayi shi yasa ko yau annabi yake ranar juma'a fara fita tsirara sai mu fito tsirara jama'a idan annabi in yace in an zo sallah ayi ta da dungure kai a kasa kafafuwa a sama sai mu amma bai faɗa ba za a yi ba bai faɗa ba za a yi ba shine garanti din kenan shi yasa musulunci ba shi da wahala ba shi da wahala annabin guda ɗaya Allah ya bamu guda ɗaya kamar ido amma ɗaya ne amma tamkar gayya sallallahu alaihi wa sallam حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا للي ونمتم سأل ابن عمر يا ابن عمر عن استلام الحجر kamar da sun baka hajar aswad fa qala sai ibnu umar yace ra'aytu an-nabiyya yastalimuhu wa yuqabbiluhu kaga annabi yana taba dutse ya sambata sallallahu alaihi wa sallama fa qala ar-rajul sai mutum yace ara'aita shan ka gani in goliftu alaihi in an fi karfi na ba akwai matsi sai ibnu abbas yace kai jijiji a ra'aita in zu imtu mutum ya ce shin ka gani in ta yan galabce ne a ra'aita in zu imtu shin ka gani ya yi cunkoso ya zan yi ka san ibn umar akwai zafi fa qala ibn umar sai ibn umar ya ce kai ij'al ara'aita bil yaman in kai yau kuma sai a ce ij'al ara'aita bil nigeria ka ɗauki a ra'aita a ra'aita ɗin ka aje a garin ku yaman dan yaman ne a ƙasar ku yaman ra'aitu na ya salimu na ga annabi yana taɓa wa yuqabbilu yana sumbata ka san lokacin lokaci ibn abbas yana da zafi kamar yanzu bai gamsu da hanzarin mutum ko ana mace kenan dole ya je mai ya taba hajar aswa ya sumbata to alhali ka san shi yasa malamai suke cewa idan kana nazarruka ka yi taka tsantsan da zafin um, ibn umar kuma ka yi taka tsantsan da saukin ibn abbas shi ibn abbas yana da yawan kawo sauki ibn abbas yana da yawan kawo mai zafi shi yasa ibn umar don zafin sa ya makance kafin ya rasu don shi ne ya zo alwala ya wanke fuskar sa sai ya bude idan sai da kasa ana kwalli cikin idon ya sa ruwa ya tuda ba ya son lumba sai sa ya makance shi baya wasa ne jama'a <laughs> ibn abbas ba akwai san sauki to in kace komai sai ibn abbas to za ka zo ka yi sassauci a inda ba sassauci in ka ce komai ibn umar to za ka zo ka yi zafi a inda ba a zafi shi yasa in ibn abbas ya zo da zafi in ibn umar ya zo da zafi ibn abbas ya zo da sauki sai ka duba waye fi kusa da nassi waye fi kusa da dalili amma wani abun kuma dukkan suna haduwa a kai su haɗu to in sun haɗu a kan abu an ce ibn abbas yana kai ibn umar yana kai to wannan shine no shaking din kenan a sunna baya rawa shi yasa kar ka zo ka ce wa mallam ya yakun an zala fa ulai kun kafirun ka ce ibnu abbas ya ce kufrun duna kufur in ka je din kuma sai ka ga akwai mata wanda zaga mai sanyi ibnu abbas da ibnu umar din suna kai akwai wanda zaga mai zafi ibnu abbas da ibnu umar din suna kai dai dai ko ne suke abu wani lokaci wani ya ce wanda ya kaza ba tuba ba yafewa wani su ya ce akwai yafewa to su ibnu umar da ibnu abbas suna da wannan to yanzu kaga ibnu abbas ibnu umar yace kai ka sanya a ra'aita a ra'aita yamma kawai ka shiga ka je ka taba da rasul ka sun bata bukhari ne ya rawaito hadisi da 1533 to me yiwa ibnu umar din ya ga wani din me yiwa babu matsin ne me yiwa kuma akwai maza ma ya dau da zafi saboda haka a takaice hajar al-aswad ko annabi ya ga akwai tun ko san jama'a sai ya ishara ya yi ishara ba zai sumbaci hannu ba tun rana na muku bayani amma in ka taba ne za ka sumbaci hannu قال وهذا هو الزبير ابن عربي روى عنه عماد بن زيد وزبير بن عدي بن عدي كوفي سمع من انس بن مالي وغير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الائمه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقروا عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر yawanci mabuta ilimi suna son a sumbaci hajarul aswad fa in lam yumkinuhu idan mutum bai samu dama ba wa lam yasul ilayhi bai iso zuwa gare shi ba istalamahu bi yadi sai ya shi da min da wa qabbala yadahu sai su baci mai hannu wa in lam yasil in bai iso zuwa garin shi ba istaqbalahu idza hada bihi wa kabbara istaqbala sai sun baca nu idza hada bi yazo sai sa wa kabbara ya kabbara wa qawlu shafi shine magana imamu shafi amma magana rajihi in hannunka bai taba dal aswar ba kawai zaka daga hannu kamar mai daga hannu kai ishara babu sun kuma mun faɗa hajar aswad da zarar ka zo wajen dawafi dama kana shiga masjidul haram za ga aro yana cewa a tsare ilal maqam hanya zuwa wurin dawafi duk inda aro ya nuna maka sai ka bi kana zuwa ba kawai kana zuwa sai ka fara dawafi ba ka duba ina hajar aswad ke setin sa yanda za ka gane hajar aswad shi ka dubi inda ake zagaya na dawafin gaba ɗaya duk inda ka ga koren kendir a tsaye to shi na hajar eh, sai ta hajar aswad sai ka je dabshi to a nan sai ka yi ishara in kuma ba jama'a sai ka zo ka taba hajar aswad din sai ka fara dawafi in za ka yi dawafin kuma ka'abar yana hagunka shi wannan baya buƙatar amma kwatance don in ka je za ka yi da mutane suna zagayawa to amma wasu malamai suka ce me yasa in ka zo dawafi za ka sa ka'aba a hagunka sai suka ba da amsa na farko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi ka san hikimar haka baka san hikimar haka ba ka san dalilin haka baka san dalilin haka ba kai naka bi ne dalili na biyu shi zuciyar dan adam a kirjinsa yana bangaren hagu ko dama hagu to tun da yana bangaren hagu to kana dawafi ka za ka aba hagu kenan daga zuciyar sai ɗakin Allah ka aba kaga babu da duk fatan da ga da ya shiga da sa tsakanin zuciya da ɗakin Allah ina ba ta an gane babu ma ja'a annahu yabda'u bis safa qabla al marwa bai bayanin da yazo idan mutum ya zo da wafi zai fara da safa kafin marwa aha kai sau nawa aka ambaci safa cikin alkur'ani sau nawa aka ambaci sau goma ko sau sha biyu ko sau sha daya hankali ya faɗi kai ba kai kokari shi ba kai ba kafin ka gama ƙirƙir ga malam san kai ba ka zan ka zama irin wani kai ba mumci sau na marwa ba kuma sha Allah wacce za mu rage goma sau ɗaya ne inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tadawwa khairan fa inna la shakirun alim to ana farawa da safa kafin marwa حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي قديم مكه يا زوينا ya zo makka tafa bil baiti sab'an yayi dawafi a ka'aba so bakwai wa atal maqama ka san musulunci ya yarda da lamba bakwai sama bakwai kasa ba kwanakin mako an halicci mutum da hanyoyi abincinsa da hanyoyi sarki da mafarki a suratu yusuf ya ga shanu masu jiki da shanu ramammu da zangarniyar kara ɗanyu da zangarniyar kara busassu na'am wuta laha sabatu kofofin wuta nawa dawafi sau nawa sa'ayi tsakanin sama da marwa sau nawa kai gaskiya bakwai nan ya haɗu jama'a bakwai nan ya haɗu masha Allah amma in kunce bakwai masha Allah to anan kenan to ya yi dawafi bakwai wa atal maqama sai annabi ya zo maqama ibrahim fa qara'a sai karanta wattakhidhu min maqami ibrahim musalla akwai qira'ar wattakhadhu min maqami ibrahim musalla mal farqu baina wattakhidhu wa baina wattakhadhu wa wattakhadhu wattakhidhu jumlatun khabariya wa takhadhu ka jumlatun insha'iya wa takhadhu jumlatun khabariya ya ce wa labari yake baka wa takhadhu sun rike fa mutanen can min maqam ibrahim kaga khabariya labari yake bayarwa amma an doke fata aka sake sa wa takhadhu insha'iya umurni aka yi ku rike maqam ibrahim wurin nafila raka'a biyu bayan kun gama dawafi in babu cunkoso babu mace fa salla khalfa al-maqam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla bayan maqam ibrahim Tun ata al-hajar sai ya zo wajen hajar aswad fa salamahu ya taba shi sai ya kama hanyar safa da marwa da ya kamo hanyar da zai kai sa safa da marwa yana zuwa yana hangar safa sai ce nabda'u bima bada Allahu za mu fara da me abinda Allah ya fara da shi fa bada bi safa sai annabi ya fara da me safa saboda haka ba sai da Allah ta inna safa kafin wal marwata to in ka zo sai ka fara da safa kafin me kafin marwa saboda kana zuwa za ka zo hanyar da zai kawo ka zaka zo tsakiya na safa da marwa sai ka nufi inda safa yake sai ka je kan safa sai ka fara ga safa ga marwa kai kawon ake irgawa ba tsaiwa kan safa ko marwa ba kana kan safa sai ka zo marwa ɗaya daga marwa ka zo safa biyu safatu marwa uku marwatu safa hudu safatu marwa biyar marwatu safa shida safatu marwa bakwai ka fara akan safa za ka kare a me wannan shine janguru ulama suke kai amma in kai dan azzahiriya ne to daga safa in ka zo marwa sai ka sake dawowa safa daya ka sake je ka dawo biyu ka wajen sau sha hudu za ka sha wahala kuma ba shi ya fi ba wannan ke tsakanin safa da marwan kuma <coughs> akwai inda ake sassarfa ga namiji amma mace duka tafiya ne namijin yanzu zai ga irin wannan kendir green din dogo ne da ya tafi a tsayinsa yana da yawa sai da ya je inda ba a sassafen ya sato kana shiga wannan girin nan sai ka yi sassafen kana zuwa ƙarshensa sai ka yi tafiya to kafin ka je ka da sai ka huta ka sake ɗaukawa a wurin kuma kana sa yin tsakanin safa da marwa ka gaji sai ka zo na ka huta kana jin ishin ruwa akwai ruwan zamzam a tsakankani sai ka riga sha wannan kenan to nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa'i tsakanin safa da marwa wa ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah ya karanto wannan ayar faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim ake yi الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير la ilaha illallah wahda an jaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda sai ka daga nuka roki Allah bukatunka ka maimaita ka sake daga nuka roki har sau uku haka zaka yi a sama. in ka je marwa ma haka zaka yi tsakanin safa da marwa ba a kai da maka abin da zaka yi karatu karanta ba duk abin da kai yayi in dai ba zagi ba ne. na'am امام الترمذي آه، ما ليت امام الترمذي قال ابو يوسف هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدا بالصفا قبل المروه فان بدا بالمروه قبل الصفا لم يجزه ما بوتا علم سكتي يا فارا ده صفا كاتم مروه اما ان يا فارا ده صفا او ده مروه كافين صفا بيبا وبدا بالصفا واختلف اهل العلم في من طاف بالبيت ولا يطوف بين الصفا والمروه حتى حتى رجع ما ابو تا علم sun amma ba na duka ko dambe ba sabani na ilimi mutum ne ya je hajji ko umara da ya zo dawafin gudun nasa sai ya dawafin bakwai sai bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba har ya dawo ana alaji a shi alajiji ne فقال بعض أهل العلم وسمع بوتا علم سكة إن لم يطف بين الصفا والمروة إن بيسعي سكان الصفا دا مروة با حتى خرج من مكة سيدي فتنة مكة فإن ذكر وهو كريم إن يتنا ينا كسا بإنيسا سيدة مكة با رجاء سيداو فطاف بين الصفا والمروه sai sai tsakanin safa da marwa wa in lam yadhkur in bai tuna ba hatta ata biladahu har sai da yazo garin sa ajza'ahu yayi wa alaihi damun amma jini na kansa ba wai ta boko a je yanka mutane ba wa alaihi damun zai yanka wani ana nufin ya bar sa'ayi tsakanin safa da marwan don mai mantuwa to kaga ai anan aka ce in bai yi nisa da maka ba fa in zakara in ya tuna kenan amma inda ganganci ya ƙin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba ya shirme bai ya haji ba bai umara ba amma in mantuwa ne sai ya tuna yana kusa yanzu zamanin mota ya hau mota ya zo jidda sai tuna bai sa yi tsakanin safa da marwa ba tsakanin jidda da makka bai yi nan da gombe ba kuma akwai hanya mai kyau shi kan sai dawo ya yi ka bai nisa ba ke don tafiyar awa ɗaya minti hamsin arba'in da zai kawo in bai nisa ba sai ya dawo in yi nisa sai yanka sai yanka shanu ya sadaka da nama ya yanka rago ya sadaka da nama in ba shi da kuɗi sosai sai yanka shanu ba shi da kuɗi sosai sai yanka rago ko a tinkiya babu sai yanka akuya babu kwai kaza ba zai yi ba sai dai shugaba mai azumi wa huwa qawlu sufyan al-thawri sufyan al-thawri yace in bai nisa ba tana sai ya dawo in yayi nisa kuma sai ya yanka in ji sufyan al-thawri وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة سكما سكت إبا سعيد كان الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده <coughs> كون من توفى سير يداو كسرسا dan togo ne shi sai da ya zawo togo ya tuna dan najeriya sai da ya dawo najeriya ya tuna fa inna hula yuzzihi bai yi ba dole ya koma ya sa asusu ya koma ya biya qara'i yana kansa qara'i na alkhairi ba qara'i na sharri ba wa qawlu shafi'i shine magana imamu shafi'i dole koma sa ko sa bai ba ta قال يتعطوا بين الصفا والمروه واجب ساي تكان الصفا ده مروه واجب لا يجوز illa bi به baya halatta a ce an yi haji sai an yi mabuta ilimi sun saɓani a kan matsayin sa'i tsakanin safa da marwa wajibi ne ko rukuni ne yadda hafiz ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari amma yawancin ma'abuta ilimin jamhur sun ce rukuni ne rukunin la yutimul hajj biduni rukuni ne hajji baya cika sai da shi yadda ka san ruku'i a sallah su a sallah rukunai ne babu su babu sallah to haka sa'ayi tsakanin safa da marwa babu shi babu me babu sallah babu hajji abu hanifa ce wajibi ne idan bai samu yi ba to sai ya zub da jini me ne da bambanci tsakanin wanda yake wajibi da wanda yake rukuni duk wanda yake maka rukuni ne to in baka yi shi ba sai ka yi duk wanda yake maka wajibi ne in baka samu sa ba kana iya yanka ka zub da jini madadinsa to ga wanda suka ce rukuni ne dole sai ka zo ka biya wanda suka ce wajibi ne in baka samu biya ba kana iya yanka to amma jamhurul ulama kashi casa'in bisa ɗari malamai sun ce rukuni ne dole sai yi. abu hanifa ne shi ya ce a'a kana iya yanka in ka rasa yinsa sufiyanu sauri ya ce wanda ya manta zai iya yanka amma wanda ya da gangan hajjinsa ko umarsa bai ba sai ya zo ya biya ko shine magana abuwa babu ma ja a fi sa'i bayyana safa wal marwa bayan bayan da zo game da sa'i tsakanin safa da marwa ba mamaki in ka kalli ayar da ya magana sa'i tsakanin safa da marwa sai ka ɗauka ba wajibi ba to aisha radiyallahu anha an zo an tambaye ta an ce da ita ai Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah lalle safa da marwa suna daga cikin alamomin wuraren da ake ayyuwa Allah bauta faman hajjal baita wanda ya je hajji a tamar ko ya je umara ayar ta fala junaha alayhi an yatawafa bi babu laifi don bai dawafi babu laifi don yayi dawafi babu laifi don yayi sa'i tsakanin sa da mura sai ce da ita ai ayar ya kore laifi yace babu laifi in yayi sa'i tsakanin sa da mura kenan in an yi ba a yi laifi ba kenan in ba a yi ba ma shi ya bi kenan <laughs> sai Aisha ta ce ai da haka aya yake nufi sai ce fala junaha alaihi Allah ya tsawwama bihi ma babu laifi don mutum bai sa tsakanin safa da marwa ba amma yace babu laifi don an yi to wannan baya kore eh, wajibcinsa da rukunancinsa don asali za ka dubi sababin nuzulil aya kan safa suna aje wani gungi sunansa isaf kan marwa wani gungi sunansa na'ila ko menene ko na makamancin wai asali an yi wasu mutane ne guda biyu isaf da na'ila isaf na shi ne namiji na'ila ita ce mace sai suka yi zina cikin ka'aba kuna ji sai Allah ya canza halittarsu shi sa aka ɗauki wani gunki da suna shi ne isaf aka sa kan safa aka ɗauki ɗai na'ila aka sa kan marwa kuna ji da musulunci ya zo sai ake ganin laifi ne to da musulunci ya zo annabi ya zo ja al'abu za ka zaɗi aka guma gumaka sai wasu ga suka ce ya rasulallah tun da safa an taɓa ajiye gunki marwa an taɓa ajiye gunki an yi in mun yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba mu da laifi Ka ji tambayar ba mu da laifi sai ayan ta zo da sabon da a'a fala da ba. babu laifi don mutum ya yi sa'ayi tsakanin kaga kenan ba ka fahimtar aya sai ka fahimci sababin nuzul sababin nuzul yana cikin abin da zai taimaka maka wajen fahimtar aya to anan yake cewa a ruwayar ibn abbas inna ma su rasula bil baiti wa baina safa wal marwa li yuriya al mushrikina quwwatahu annabi yayi sai tsakanin safa da marwa yayi dawafi har wani wuri ayi sarfa don ya nuna wa maguzawa akwai karfi قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث عصر صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة فأوه جائزة إن بيسعى إن إذا كان آه، صفا بيبا سي sai tsakanin safa da marwa duka a tafiya to bai laifi ba ya حدثنا يوسف بن عيسى qala hadathana ibnu fudayl amma sassarfan fa banda mace banda dattijon da ya tsofa ba zai iya ba banda mara lafiya حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر نازل ابن عمر يمشي ينات فيها في المسعى أو جنسعي فقلت لو سيرت مساء a tamshi shin kana tafiya fi saya a sa'ayi bayan safa wal marwa bayan tsakanin safa da marwa kai akan da kai sassarfa tafiya kake qala sai Ibn umar ya in sa'aitu in yi gagga nayi sarfa da kan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa ana ga annabi nayi wal in mashaitu in nayi tafiya da kan ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi daga annabi yana tafiya kenan akwai inda annabi yayi gaggawa yayi sarfa akwai inda yayi tafiya ko ko umar yana so ya nuna mana inda ake sassarfan ma akwai lokacin da ya ga annabi yana mai yana tafiya wurin ya ce wani shekun kabir ni dattijo na tsufa ina sassarfa yake kaina kaga wani ya nuna maka inda ake sassarfa zagaye uku na dawa gudum da inda ake sassarfa a wurin sa yi tsakanin safa da marwa banda dattijon da ya tsufa to ibnu umar ya ce wa ana shekun kabir ni dattijo ne na manyata saboda haka ba sai na yi ba inda annabi yake sa'in kina batnul wali inda yake gagga eh, sassarfa idan ko ba sassarfa ba wurin ba saboda haka akwai hujja na barin sassarfa ga dattijo amma kaga abu akwai jahilci in ka je wajen sa'in sai ga mata wata ma da ciki tana sassarfa sassarfa ma har gudu take a wurin wanda mace duk lafiyar ta ba ta a aure duk ko ina tafiya ne da dama inda ake sassafa da gaggawa shine dawacin zagaye ukun farko nan dawaful gudu da kuma eh, inda aka rubuta eh, milul akhbar kowane wuta batsin wadi na tsakanin safa da marwa da kuma batsin muhassir inda idan ka tashi daga tsayawan arafa za ka tafi muzdalifa to za ka bi batsun muhassir wasu ka ce a wurin ne aka abin na ma'abuta giwa aka dakile harinsu shi yasa idan aka zo wurin ana sassarfa gaggawa ga maza eh, abin shek abubakar jabir eh, a jazairi cikin min hajjin musulun ko yace in direba ne daidai wani wurin sai ya taka totur sama da baya ya ƙara gudu wannan kenan sai me babun ko mm, za ku gama a yi wannan babun ma ja fi tsawafi rakiban bayani da yanzu ana iya tsawafi akan me abun hawa eh, ana iya tsawafi rakiban akan abun hawa eh za ka je haji ka tafi da jakinka ka sashi a jirgi حدثنا بشر بن هلال al-basri قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته النبي أي وافي أكمل أبو هوانصر فإذا انتهى إلى الركن إن يزو وجن ركن اليماني أشار إليه سي إشارة فقال don ya nuna يا ya akwai matsi ba sai ka shiga wurin ba qala wa fil babi an samu hadisi daga jabir a wannan babi da abi dufai da ummi salama eh, hadisin jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi a Ka'aba sau bakwai yayi sa'i tsakanin Safa da Marwa a Hajjatul Wada'i hajjin sa na karshe akan raƙumar sa amma yace yayi kan abin hawa ne yake dawafi yake sa'ayi li an yarahu zo mutane su riga ganin sa suna hangensa suna ga yake yi don a koya a koyo a koyar mana sannan ko don mutane su riga tambaye shi don jama'a sun yawa a hajjatul wada nasa imamu ahmad da musulun da abu da da nasa'i sun goyito saboda haka wannan ke yake nuna ana iya a kan abun hawa in me shi annabi ne ko malami ne mai koyarwa ya tafi hajji a inda babu mutane babu waɗanda suka san ake hajjin ake da wafin sai aka hawa suna hanzarsa don ya koyar da su duk da yanzu kaje za mutane kala kala yanzu za ka mata ne da ƙasa ɗaya sai su malamin su ɗaya sun sanya mara iri ɗaya sun kai ashirin talatin wannan tana rike da wannan wannan tana rike da wannan kaga malamin su a gaba ya ɗauko wani kundi yana ta karatu suna ta amin yare kala kala za zaka ji Allah ka yana jin kayansa <laughs> amma wasu bid'a ce tsantsa kawai wani zai samu wasu littattafai na addu'o'in bid'a kawai yana yi wani ma waka wani yana yi wasu na amshi kowa yana yin nashi kowa yana yin nashi wani sai ɗauki dala'ilinsa a nan zai riƙa rerawa yana da wafi amma mai wayo sun zanzu da ƙur'ani yana da wafi yana karantawa ga mace na yi namiji na yi in ka sun karanta ƙur'ani ka ambaci Allah ka roƙi duk kana iya yi amma banda abubuwan da suke a ko shirka saboda haka jama'a yanzu kashin raƙumi na jasa ne ko ba na jasa malamai suka ce yana nuna kashin dabbobi na ba najasa ba don da kashin dabba jasa ne a ba zai dawafi da ita ba don mai yiwa yana dawafin za ta yi ta yi kashi tunda ba famfas ake sa mata ba ina fata an gane kuma tana iya fitsari wannan kenan saboda haka yanzu ma ina za ka je ka yi musu dawafi da abun hawa da jaki za ka je ko da ragu ta ina za ka je yanzu abun hawa wajen sai keken guragu ba ka da lafiya sai a tura ka ciki ka tsufa sai a tura ka a ciki kiba ya maka yawa sai a tura ka ga kekuna ba wai saya za ka yi kaje da su ba ga sunan birjin sannan kuma ga ma'aikata wanda hukumar saudiya take biyan su in ba kada mai tura ka sai su tura ka kuma duk kyauta Allah ya san inda ya dace ya ajiye kasarsa fa jama'a ya ajiye dakin sa Sanda a Najeriya ya ajiye a gidan nafsi nafsi ai wani ubansa ma ba zai tura shi ba babansa ma yana gani ba zai tura shi hmm. sai zan su ga sunan kowa da abin da nasa a kirjinsa sai ka zo ka ce na ga a tura sai su ɗauko ba a sa ka ce a tura wannan ke wannan ke sai malai ci gaba da cewa kala أبو يسوع حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال كره wasu mutane sun ki min ahalil ilmi daga mabuta ilimi an ya tsofa rajul bil baiti sun ki mutum ya dawafi a dakin ka'aba wa baina safa marwa da sa'i tsakanin safa da marwa rakib aka abu hawa illa min uzuri sai in akwai uzuri kamar tsufa rashin lafiya da sauransu wa qawlu shafi'i wannan shine magana imamu shafi'i sai da galibi idan mutum zai tura wani ne a keken guragu to kada su yi dawafi a kasa su yi sa a sama hawa na biyu ko na uku don galibi can an ware wa masu tura amma wasu sun fi son nan don kaga kyanin ba matsi keken guragunka ba zai ba za ka tashi kafar wani da ita ba ba za ka zunguri wani da ita ba ba za ka tashi ba za ka zunguri wani wannan ce amma in akwai uzuri sai a tura mutum ya hau abin hawa babu ma za fi fadl da yanzu ana ta maganar tsawafi to menene falalarsa babi akan falalar tsawafi ya kawo hadisai duk da da'ifi ne حدثنا bin بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك daga sharif shine sharif bin abdullahi na ha'i mutumin kufa ne alƙali ne mutumin kirki ne sai dai kafin a naɗa shi alƙali haddin shi mai kyau ne da aka naɗa shi alƙali sai haddarsa ya samu damuwa da aka naɗa shi alƙali sai har ya samu damuwa mai ibada ne kwarai kuma yana da tsanani wa yan bidiya ka san ce akwai rikici a ai ka ga madadin ka zauna kana nazari kana bitan ka sai dai ka zauna kana nazarin shari'a nan da aka kawo maka guda biyar gobe za a shiga kotu ya za ka warware shi wa kaga alƙalancin su na da na masu imani alƙalanci ne na bin diddigi amma kaga yanzu wasu alƙalai yanzu nagari ba ya waye eh. in akwai kuɗi shi kenan sai a ba da gaskiya ta wuri wasu fa ba duka ba wasu ba duka ba na'am a nan hadisin ibn abbas qala rasul ana bi sa'an abdullah bin sa'id bin jubair ana bi an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man tafa bil baiti 50 marra wanda ya dawafi a dakin ka'aba sau nawa sau 50 kharaja min dunubi zai fita daga zunubansa ta yawmin waladatu ummuhu kamar ranar da mamarsa ta haife shi zai fita daga zunubansa kamar ranar da mamarsa ta haife shi hadisi akwai matsala na inganci muhim al-tsabri ya ce abin da ake nufi ba wai ka yi dawafi bakwai ka yi nafila ka ƙara bakwai kai nafila har zuwa hamsin ba a'a abin da ake nufi ka yi dawafi bakwai kai nafila ka yi dawafi ka sake bakwai ya zama sha hudu ma'ana zagayen zagayen ne sau hamsin abin ba wai ana nufin wai sai ka gama hamsin kai nafi ka yi bakwai kai nafi ka sake bakwai sha hudu ka sake bakwai ashirin da nawa da ɗaya ka sake bakwai ashirin da takwas ka sake bakwai talatin da biyar ka sake bakwai arba'in da biyu ka sake bakwai arba'in da tara kenan ko ka tsaya arba'in da tara ko ka tsaya hamsin da shida wasu malamai ko suka ce ba wai ana nufin rana ɗaya ba jama'a a rayuwarka dai kai ka yi ɗawafi ya kai sau hamsin sau ɗaya kai je hajji sau biyu ka je sau goma ka je hajji ko umara to shine za ka gafarta kaga duk inda ka yi ɗawafi sau goma kai kai nafila kai kai nafila a rayuwar kai sau goma ka kai zagaye ka ba sau sabai. sau sabai in kai sau bakwai kai sau arba'in da tara wannan ke kuma yana daga cikin abin da ya dace mutum ya mai da hankalinsa in ya je wannan wuri ya yawai ta wafi don duk lokacin da ka je masallacin annabi na madina kana samun riba biyu za a samu sallan farilla ka samu sallar gawa don da wuya a yi sallah ba a yi sallar gawa ba in ka je ka'aba kuma kullum in ka je hamsa za ka samu riba uku wani sallah za ka yi sallar farilla wanda za a ninka maka sau dubu ɗari sallar shekara hamsin da biyar sannan kuma ba za a yi sallah ba sai ka je bayan idan akwai sallar gawa ka ɗebi kera ɗinka sannan kuma kana iya dawaci to wani iya je sai ɗauki wani dala'ilunsa ya rika karanta a can to dala'ilu ko a najeriya ba za karanta ba duk inda ka yi sunansa a ce ka je ka yi kaga akwai wurin karanta dala'ilu a garin ko ba gaba abin da ya dace ka sa karfi a kai kaga sallan farilla ka sa karfi a haraji don kuma sallah ɗaya ya fi sallah dubu ɗari ba wai daidai ba ba ya fi ma sallah dubu ɗari kaga kenan ya tattaro maka abin na lailatul qadr to sannan kuma ka yawaita dawabi don masallacin kasar ku ba a dawabi ko masallacin a na madina ba a dawafi in ka je wannan wurin sai ka yawaita dawabi kar ka tsaya ka shagaltu da abin da ko a kasar ku za ka yi ka shagaltu da abin da a wurin ku babu ko ba ka ba sai ka je sauje ka yi ta cin gauta ai gauta in ka zo gida zai ishe ka ko <laughs> sai ka ci dabino kala kala shi kenan ka je can sai ka ce bari tafi da sobo in rika sha ka rika hada sobo da abu nan sobo in gazo najeriya akwai kai ta shan zanzan <laughs> wani zai tafi sai sai faron sai tafi da shi to ga bashir mace <laughs> ai akwai ruwan da ya fi faron ba daɗi a saudiya yanzu za ga wasu larabawa ba su damu da shan ruwan zamzam din ba don akwai ruwa yadda suka fi sa daɗi a sai dai ga wasu su sun ɗauki rayuwarsu kullum ko ina suke ko a mota suke da gorarsu zanzan ne a ciki shi zanzan nan ayi yanzu ba daɗi ne da shi ba ba tens ne da shi ba sai dai annabi ce in tashin kafin ya tashin kiyama za ta ta zanto za ta fi kowane ruwa daɗi a duniya za ta fi baharun nil da ruwan furat ka san baharun nil yana cikin ruwa mai daɗi yanzu ko a sudan za ga duk inda ruwa ne na baharun nil za ga ya fi samun gosulo yana da daɗi kuma ga sani to annabi ya ce akwai lokacin da shi wannan ruwa na zamzam din zai fi su daɗi to shi yasa za ga wasu laraba ba su damu da zamzam din ba suna shan wasu ruwaye masu daɗi kuma da suke su suna da mutane masu son lada sai ga wani yaro shekara hamsin da ya wuce ya buɗe kamfani kawai na ruwa na rabawa kyauta a saudiya kamar kamfanin ibn dawud kamar kamfanin su bin ladin eh, ba usama ba familin su din ana ce masa bin ladin duk yawanci in ka ga ana kwantarok a haramin makka da madina to kamfanin bin laden ibn dawud su suke yi za suna ba da ruwa suna ba da kaza wannan ke to a nan abin yake bayani a nan yana bayanin falalar dawaki ibn al-arabi yace abin da yake nufi zai da kamar da aka haife shi kenan za a yafe masa kananan sabo da kaba'ira قال وفي الباب عن أنس وابن عمر أباب أقوي حديث أنس ده ابن عمر حديث أنس شيني حديث ابن عمر كي يجي wanda ya dawafi a ɗakin Ka'aba na sati guda kamar wanda ya yanta baiwa ko ba zai daga kafa ya ajiye ba kafin ya daga ɗaya sai Allah ya kankare masa zunubi ya rubuta masa lada turmuzi ne ya roto wannan kenan قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمد أنا هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا أيوب السختياني قال كانوا يؤدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبي سنة وي عبد الله بن سعيد بن جبير يا جبا بن سعيد Wani abdullahi Akun abdullahi yana da dan uwa yuqalu ana kiransa abdul malik bin sa'id bin jubair wa qarrawa anhu aidan babu ma jaa fi salati ba'da al-asr bayanin da yazo game da falalar sallah bayan me la'asar eh, sorry matsayin sallah bayan la'asar wa ba'da subhi da bayan subahi liman ya dofu ga wanda yake da wani kun san idan rana ta yi ja tana kan fitowa ko ta yi ja tana faduwa ba a nafila ko to mutum ne ya zo dawafi mun sani bayan dawafi ana nafila raka sai dawafi ya dace da lokacin rana ja yana kan fita ko rana ja yana faduwa yaya zai yi da nafila a biyu din tunda nafila ne ko wannan lokutan ba nafila حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباها عن جبير بن مطعم annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi ce ya bani abdul manaf suna kwamitin masallaci ya ku bani abdul manaf la tamna'u ahadan kar ku hana kowa dafa bi hadal bai duk wanda yazo dawafi a wannan dakin ka'abar ku kyale shi wa salla ayyata sa'atin sha eh sallar sa a duk lokacin da ya so min laili na dare auna harin ko na rana kenan misali ba mamaki annabi ya gansu idan mutum ya zo ya dawafi yana nafila daidai wani lokacin suna hana shi sai annabi ya kira su ya ce kar ku hana wani in ya zo dawafi a dakin ka'aba kar ku hana shi ku kyale shi sallah duk lokacin da ya so ko dare ko rana abu dauda ya roto da nasa'i da a cikin sunan nasu domin sunan al-kubra Ibnu majah ka sunan ahmad a musnad Ibnu ibban ya kawo qabrani ya kawo Ibnu abi shayba da bai a cikin sunan al-kubra da sun kawo wannan kenan saboda haka wannan hadisin ya nuna cewa salatin dawafi sallar dawafi raka'a biyu ana iya yin su a koda kuma duk lokacin da mutum ya gama dawafi sai yi don wannan hadisin kenan hadisin da ya hana sallah na lokutan sai a ce an kayyade shi da hadisin da ya ce banda mai dawafi to ka mai dawafi ai sallar raka'a biyu zawatul asbab sallah zawatul asbab kuma ana iya yin su a yaushe ko da yaushe sallan da yake sababi shi yasa ka shigo masallaci rana ya ja kana iya tayyatul masjid duk sallar da akwai sababi ana iya yin sa ko da yaushe to raka'a biyu na dawafi din kana yin sa don me don sababin kai dawafi saboda haka ana iya yin sa ko da yaushe wasu kuma suka ce a'a ana nufin ku kyale shi ya sallah ko da yaushe duk wanda ya dawafi muddin bai shafi lokacin fitar rana da lokacin faduwar sama amma zahiri ya nuna har da su wasu kuma suka ce a'a ba wai wannan ba ana nufin makka ko da yaushe kana iya nafila a wurin amma maganar da in za mu koma zuwa ga hadisin ya hada ta da dawafi dan ya bani abdulmanaf la tamna'u ahadan dafa bi hadal bayt wanda ya dawafi a wani ɗakin kamar karku ana shi yin nafila a kodayaushe ya so na dare ko na rana don kaga in an ce masa an hana shi to zai bari tsawafi to kuma ana son tun da dai ya samu dama ya zo wannan wurin ya yi ta tsawafi ya na filinsa wannan kenan amma wasu na ganin a idan mutum ya dawafi ya dace da wannan lokacin to ya bari sai lokacin ya fita kafin ya amma hadisi nan hujjatun alaihi قال أبو عيسى قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر أن سامو حديث ده ابن عباس ده أبو ذر نا ابن عباس ne da hawo ya ka cikin ma'ani al-athar manzo Allah ce ya bani abd manaf in wallitum hadal amr ya ku kabila banu abdulmana in ku aka shugabantar da ku kula da haramin ka'aba fala wa ahadan kar ku hana wani dafa bi hadal bayt wa salla ayi sa'atin sha'a min laylin aw nahar duk wanda ya dawafi kar ku hana shi ku kyale shi nafila duk sallah duk lokacin da ya so ko na dare ko na rana قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجح عن عبد الله بن باباها أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة ما بوتا علم سين ساباني جميل صلى النافلة bayan la'asar da bayan asbahi a makka fa qala ba'du wasu suka ce la ba sa bi salati babu laifi ayi sallah wa qawa da dawafi ba'da al-asr bayan la'asar wa ba'da subhi da bayan asbahi وهو قول الشافعي شنو مغان امام الشافعي واحمد وإصحاب واحتجوا سن كم حجه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ده حديث حديث النبي يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار وقال بعض وسوسكة إذا طاف بعد العصر إذا يدعو بعد العصر لم يصلي بعد يديه نافلة أربع حتى تغرب الشمس بأي رانا تفادي wa kadhalika kana in tsafa ba'da salati subhi yayi dawafi bayan sallar asubahi aidan har yanzu lam yusalli kada ya salla ta talla shamsu har sai rana ta kullo wa hajju sun kafa hujja bi hadith umar annahu tsafa ba'da salati subhi fa lam yusalli cewa sai na umar ya yi dawafi bayan sallar asubahi sai bai yi nafila ba wa kharaja min makka ya fita zuwa makka hatta ya fita daga makka hatta nazala bi ziduwan sai da ya zo ya sauka zidawan duwan fa salla ba da matsala ta shamsu ya salla bayan rana ta bullo wa qawlu sufyan thawri wa malik bin anas amma wa'anda suka ce kana iya yi sun kama hujja da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam babun ma ja'a babin abin da yazo ma yukra fi rakatai tawaf abin da ake karanta a raka'o'i biyu na dawafi in kai dawafin wai me ake karantawa ne a natila raka'a biyu wani surori ne أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة an abdul aziz bin imran an ja'afar bin muhammad an abihi an jabir bin abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a ya karanta fi rak'atay tawaf a rak'o'i biyu na tawafi bi suratai da surori al-ikhlas duk surori ne na ikhlas qul ya ayyuhal kafirun ka kamai da zuwa ga Allah da kuma raka ta biyu kul huwa ahad raka farkon fatiha da qul raka ta biyu fatiha da kul huwa ahad imam yace wannan min babu taglib ba wai ana nufin ko da yaushe da annabi ya dawafi eh, ya zo zai raka'a biyu Fatiya da kul ya luka a raka ta biyu a farko a raka ta biyu fatiya da kulwa ba wai yana nufin ko da yaushe <coughs> a a taglib yawancin dawafin sa in zo nafila su yake karantawa amma jifa jifa yana canza surorin wannan shine maganar imamul iraki wasu ko suka ce a a ana iya ɗaukar a hakika ko da yaushe ya dawa shi na abin da yake karantawa ya kadaita su ne domin kaga surori ne akwai ikhlasi suratul kafirun ka barranta daga shirka don tawa ya kai tai daga shirka qul ya la kafir la a'budu wala a'budu ma a'budu wala ana a'budu ma a'budu wala antu a'budu ma a'budu da kun dina kore bi to suratul ikhlas qul huwa kuma ka kokkore kai la ilaha la ilaha sai ka zo suratul ikhlas kai illa Allah qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga qul ya al kafir an nafsi qul huwa al-isbat kuma ana fara yin nafyi ne kafin isbat shi yasa kaga ake karanta su cikin rak'ata al-fajr kuma saboda haka wannan hadisi ya nuna musahabi ne karanta wayan surori a rako'i biyu na dawafi amma ba su kai ba kai wasu surori yayi amma yanzu shi yafi yafi don su annabi ya zanta sunna ce musabbiya kuma kaga wannan wuri da kai dawafi wuri ne kana tsarkake addininka kana yi wa rabba hadal bait to yana da kyau ka biyo bayan su da sallar da suke dauke da sabulun nan guda sabulu da yake cikin kul da sabulu da kayan kanshi da yake cikin kulhu wallahu ahad حدثنا حناد قال حدثنا وكيء عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ بابا سيافي سوء كرنتا في ركعتي ركوع بيون توافي ركع فركوع بيقول يا الكافر باين فاتحة كنا ركع نبي بيقول هو الله أحد شما باين فاتحة قال أبو عيسى وهذا الصوغ من حديث عبد العزيز بن إمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا الصوغ من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن إمران ضعيف في الحديث باب ما جاء في كراهية الطواف أريان بيان اللي يزو كرهان كرهنشين طواف أمي أترارا باء طواف أترارا جماعة حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة an abi ishaq an زيد بن وفيء قال سألت aliya na tambayi sai na بأي شيء ayyi كي علي kai أتمي da me فقالوني me aiko ka to wani in bai gane أتا ba sai ba wai ana nufin da me Allah ya aiko ka ba da me annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ka an ce bu'ista yi ursilta ila maka fi hajjati lati amara nabi sallallahu alaihi wasallam Babakar radiyallahu akwai hajjin da za a fita eh, shekarar da za a fita hajji annabi ba zai samu fita ba sai annabi ya naɗa sai na abakar as-siddiq shine amirul hajji ya ce ka jagoranci mahajjata to bayan tafiyarsa annabi suna tare da aliyu a madina sai allah ya sauka da wata saƙo mai ɗimi-ɗimi shine ayar da Allah ya sauka da innamal mushrikuna najisun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin hada lalle mushrikai maguzawa najasa daga bana kar su sake kusantar ka'aba da sunan dawafi to dama ka za sauka da wani ayi an zo dawafi za su maguzawa ma suna wani da gundun gunkinsa wani da kaza wani tsirara wani kaza to da aka saukar da wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa na ali sako marmaza da ka samu amirul hajji sai na abubakar a makka ga dokar da za a kafa to bari mu ji dokar dokar shine sa'altu alayhi bi aisha bu isna tambayi sana ali ranar da annabi ya turo ka sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ka kai wa suna bakar sako karanta jama'a da me aka turo ka ne kala sai ce bi arba'in da sakonni nawa guda hudu sakon farko sanarwa ne shi la yadkhulu aljannata illa nafsun muslima babu rai da zai shiga aljanna sai ran musulmi eh duk wanda ba musulmi ba ya mutu kai ta addu'a shiga aljanna to ka bata wa kanka lokaci ne ma kana lin nabi walladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم شدة السنة وفرقه نبي ولا يطوف بالبيت أريان كذا وني زي ساكي من الأوابي لكن كأبا قرارا wannan hadisin ya nuna الستر shar'un li sihhati tawaf mutum ya rufe tsiraicinsa ya rufe al'aurarsa sharaɗi ne cikin sharuɗin yin mai tawafi zai ta kada wani ya tawafi a ɗakin ka'aba alhali yana tsirara wani shine mazhabin jamhurin ulama tawafin ka bai yi ba muddin ka yi tsirara sai dai baka saba zama da zani ba sai ka je kana tawafi sai zanin ka yi kunce ya faɗi sai ka ɗauka da wuri ka ɗaure kaga wannan ba da ganganci ba bai ɓata maka tawafi ba amma ahnaf da suka ce kai jama'a ba sharadi bane wanda yayi dawafi tsirara a mazabin shafi'iyya suka ce inda yana makka ya biya in kuma ya bar cikin makka to kawai sai jini ne ya lazumce shi sai ya yanka ya sadaka da nama amma kaga hadisi ne ce kada ya dawafi a dakin ka'aba tsirara kaga ya nemi tufa in ba tufa ya daura ganye kaga har sallah ma ai sharadin sa shi na rufe tsiraici sai dai ga tambaya mutum ne ya zo zai sallah tufafi ɗaya ne da shi akwai najasa a jiki yana da tabbaci ya fantsamu da fitsari ko da bayan gida ko babu ruwan wankewa kuma ya bushe da ƙasa ba zai goge ba kuma lokacin sallah ya zai gure ba ganye ba komai shin zai sallah tsirara ko ya sa kayan mai najasa Hmm? abubakar ba ka daga murya ba a ah? zai sallah da tufafi a kan da ya tsirara da yawa kai ba tufafin da ya mawa daga za kai ba zai da tufafi da najasa ko zai tsirara alhali ba najasa jikin inna la yi buta bin wa yi bin wata da irin wanne zai yi me eh, yana da shi wasu ta suke maka yi sallan sau biyu ya yi da riga da najasa in a ɗage yake shi ɗaya sai ya sake kwaɓewa ya sallah tsirara haka wasu yan haɗaka suka ce <laughs> wasu ko suka ce eh, in sallah ne mai raka hudu ya yi raka biyu da riga mai najasa in zai yin biyu na ƙarshe sai ya kwabe ya turara wasu ko su ce a'a inda da dare ne ya turara a duhun dare don waje annan laila inda rana ne ko yi da kayan da akwai da jasa wasu ko su ce a'a ya yi da kayan ba turara ba wani akwai maganganun malamai za mu zo mu tattauna shi wannan kenan to kenan kada mutum ya dawafi a ɗakin ka'aba alhali yana tsirara ibn isa ya ce sababin wani hadisin ƙuraisha ne suka zo da wata bid'a tun kafin a yi akawun farmakin amul fil da bayan amul fil yakin giwaye in ka zo dawafi in kai ba ba ƙuraishe ba ne dawafin farko to sai dai ka zo da sabon kaya ka bare a leda a wurin in baka da sabon kaya sai dai ka samu bakurai shi ya baka aro ko haya na rigarsa ko da faci ɗari ne zai yi baka samu sabon kaya ba bakurai shi bai baka ba sai dai ka yi tsirara ko ka koma gida da sa wasu mata sun zo babu sabon kaya sun nemi aro ba samu sun koma kaza sun sake zuwa ba samu ba rana ɗaya suka zo zo suka ce a yau kam sai mun bayyana sashen tsiraitin ko gaba ɗayansa ba za mu koma haka ba to sai aka zo da sanarwa ne komin tsufar kayanka inda zai rufe tsiraicin ka kayan harami ka zo ka yi ɗawa shi ne shi ne kenan sanarwar sai na ali na farko babu wanda zai shiga aljanna sai musulmi sanarwa na biyu cikin sakon da annabi ya tura shi kada wani ya zai sake dawafi tsirara kenan kare sake in ya san shi tsirara ne kenan kare zo sai na uku wala yajtami'ul muslimuna wal mushrikuna ba'da amin hadha ba na kan ba za mu kora ba amma daga shekara mai zuwa daga wannan shekara kada musulmai da maguza su sake haduwa a wannan wurin don dawafi don da ba yahude zai zo ya dawafi ba nasare zai zo yi mai bautan wuta mai bautan gunki duk za ka ana zuwa ana yi sai aka ce to daga yau sai musulmi ne ma'anar wa tsakiyar baiti ka tsarkake ɗakina da ake bi na wa rukai su to aka kafa doka kada mushriki ya sake zuwa ya yi fi bayan wannan a wata ruwa la ya hujju ba da la'ani mushrik annabi ya bada wannan sanarwar yayin da Allah ya sauka da innamal mushrikuna nashi wasu ka ce masallacin ake nufi wasu wasu ce ina kaf garin makka kaf garin makka in ba musulmi ba ne kai ba za ka shiga ba in ba musulmi ba ne kai ba za ka shiga ba da ni da zo mutuwa ya ba da wannan wasiyar ya sa har yau har gobe ba za su samu ba yahudiya ba ba za su samu ba nasare a maka ba ya sa wani zai ce to don menene tunda makka tana da wannan darajar ba za su sa capital din shine makka ba capital na duniya gaba ɗaya shine makka jama'a a wajen Allah amma makka ɗin a gwamnatance sai aka ɗauki abin da aka sa a riyad Don duk inda ake eh, mulki akwai buƙatar hulɗoɗi na diplomasiya shugaban kasan america zai zo shugaban kasan china zai zo su ihun jan can ne ko wane ne ko ba ka ba shugaban kasan kaza zai zo shugaban ƙasa zai zo to kaga in an sa a makka in sun zo an saba wa annabi kuma duniya tana buƙatar alaƙa al'alaƙatu duwali alaƙatu kharijiyya alaƙa da 'yan waje wani lokaci kan ishin falastin ana buƙatar wasu ƙasashen turai a zauna wani kaza sai sa ka ɗauki abin da aka kai riyad sai ta hura algaitan su a can yasa in ka ga ana tsegaranci to a can ake yasa ko kai waye ne kai ba musulmi ba za ka shigo maka ba shi shine ƙa'ida ba za ka shigo ba haka madina sai da kai ta fama ko da jirage akwai turawa ko da jirage ka za ku yi ta fama a jidda ethiopia ta ɗebo da da ba duk ku je ku yi ta fama a yafa <laughs> amma ba za a fito ba ka shigo maka ce kai musu shi yasa duk injiniya da ka gani a makka ana aikin harami ne duk lebura duk wane ne sai musulmi wani ƙasa ne su suka kware da yin gada akwai kasar da suka kware da yin benaye to injiniyoyin musulmai ake ɗibawa kaga yan yaman yan ina ƴan amma sharaɗin musulmi sharaɗin kai musulmi shi yasa aka ce ƙasa mai tsarki jama'a shi yasa aka ce man ƙasa mai tsarki sannan kuma wa man kana hu wa baina nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahad sako na hudu cikin sakon da annabi ya tura sai na ali a karanta lokacin da sai na bakar yake Eh, yake amirul hajj duk wanda akwai alkawari tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin ba za a yaƙi juna ba kafiran da suke da wani alkawarin fa ahduhu ila muddati alkawarin sa zai ci gaba da tafiya har lokacin sa ba za a yaƙi shi wa man la muddata lahu wanda annabi ba sa lokacin ba su yi yarjejeniyar tsagaita yaƙi ba to kyauta bonus fa arba'atu ashhur an ba su wata hudu kyauta ba babu tsangwama in ya so bayan wata hudu ya zo ya renew ya zo kuma ciro makamin sa garash qala wa fil babi an abi hurayra qala abu isa hadithu ali hadithun hasanun حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق نحو وقال زيد بن يثي وهذا اصح babun ma ja a fi dukhulil ka'aba babu bayanin da ya zo game da shiga ka'aba buhari da ya shiga hmm. san ko mufti zai samu babin game da shigar ka'aba in kana son ka shiga ka'aba kai ba kowa ba a najeriya sai ka haddace qur'ani in an yi alakal gaman ka ka dage ka ci na ɗaya. an je yin ka dage ka ci na daya ya je yin na najeriya sai ka dage ka ci na ɗaya ya je na saudiya na duniya ka dage ka ci na ɗaya za a buɗe maka ka'aba ka shiga <laughs> ko ga ƙur'ani ana <laughs> to kaji mufti kaji bayani sai dai mun je mu ce ga muftinmu eh نعم حدثنا ابن amma yanzu ma kana iya shiga ka'aban fa ko kai ba kowa ba ka'aba gefen haka eh, nan ina arewa da shi to ka ga ai akwai wani gini ko yanzu a hoto kake ga zaka ga ba complete ba in ka tsaya da haka ba za ka iya ka hango cikin ba don yana da kauri to za ka yana da kofa ta gaba da kofa ta ba za mutane suna layi a wuri, sai a buɗe wasu za su kama minti goma minti ashirin to shi da aka zo gina ka'aba kuɗi ya kasa sai aka yanke shi shi yasa aka rage shi haka to in ka shiga wani wurin kai na fila kamar cikin ka'abar ka shiga amma kana son ka shiga zagayayyen shi ka bi matakin da na gaya maka ko ka dage ka tashi takarar shugaban ƙasar najeriya ka ci kana musulmi adali mai gaskiya ba barawo ba gaje sai a bude maka amma in kai barawo ne duk musulunci ga ba za su bude maka ba حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك عن ابن ابي مليكه عن عائشه قال عائشه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي النبي ya fita daga dakina wa huwa aini idan sa a tabbace me ake nufi yana farin ciki ga annashuwa alamar zuciyarsa da daɗi zuciyarsa yayi daɗi yana cikin annashuwa faraja'a ilayya tace da ya fita waje sai ya sake dawa gare ni wa huwa hazinun yana cikin me bakin ciki fa qultu lahu sai nace masa me ya faru ya manzo Allah fa qala sai ce inni dakhaltu al-ka'aba ni na shiga ka'aba wa wajidtu naybuna anni lam akun fa'altu da ban yi ba da ban shiga an akuna at'abtu ummati min ina tsoron kada in gajiyar da al'ummata a bayan hadisi ne da yace kar in gajiyar da al'ummata na don wani iya zo zai ce dole ka ya shiga ka'aba lokacin mahajjata sun kai miliyoyi ko shida za mu nake faruwa wani zai je shiga layi sai ya shiga wannan hijira ismail ya kusan wani ba bai samu shiga ba ana ta dawafi ba gwanda bare zai ta dawafi ba ya ce nake gani da ban shiga ba don na sa al'umma ta zan jarrasu su wani zai ce sai ya shiga ko karfi da yaji babu ma ja fi salati fil ka'aba bayanin da yazo game da sallah cikin mai ka'aba حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم للا النبي صلى في جوف الكعبة يا صلى أتكين كعبة كجوا نرواية بلال يتي دا النبي أتكين كعبة يا يمي يا صلى ji magana بيه قال ابن عباس ابن عباس قلت لم يصلي da annabi ya shiga ka'aba bai yi sallah ba walakinahu kabbara sai dai yayi me sai dai yayi kabbara bilal ya ce yayi sallah raka yayi sallah kai ba ce raka nawa ba ibnu abbas ya ce bai yi sallah ba yi قال وفي الباب أباب عن أسامة بن زيد أن سامو حديث لقى أسامة بن زيد والفضل بن عثمان وعثمان بن طلحة والشيبة بن عثمان to kun ji jama'a bayani ya zo biyu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ji aliyu lokacin da ya shiga ka'aba bai yi sallah ba kawai ya yi kabbara ne ya yi addu'o'i a nahiyoyinta amma ruwayar bilal bilal ya ce annabi ya yi ko duk sun inganta jama'a hadisun nan maganar kowannen su ya inganta to shi yasa yanzu jama'a yanzu annabi ya yi sallar ko bai yi sallah ba za mu ɗauki na bilal ya yi ko za mu ɗauki na ibn umar bai yi ba eh? aha bilal me dalilin na'am ina mai ƙara <laughs> na'am kana magana ne yala ba na kabbara kawai yayi kuma yi addu'o'i a nahiyoyin ta bai sallah ba inji ibnu umar imamu nawawi ce za mu tattara wayanan bayanan gaba da cikin sharhan da Imam Nawawi wa ya ce ma'abuta hadisi sun haɗu cewa za mu ɗauki maganar Bilal an gane ko domin ka'idar malamai shine idan mutum biyu suka zo ɗaya kore wa annabiyin abu ɗaya tabbatar wa annabiyin abu kuma in an ga duk adalai ne to ana fifita wanda ya tabbatar domin mai yiwa da ya yi shi wanda ya koren bai gani ba wanda ya tabbatar ɗin fa ya gani don yanzu zan iya yin wani abu ba gani ba a nan muna karatu zan iya yi wani ishara da na ba gani ba wani ka kuma ya gani saboda haka wannan shine don mun san sahabai ba sa ƙarya bilal bai gani ba ba zai ce yayi ba bai zai ce yayi ba ibn umar kuma bai gani ba ne shi ya sa ce ne bai yi ba eh, eh, ibn abbas ibn abbas haka ne ibn abbas saboda haka eh, shi ibn abbas din ma ce, usama ne ya gaya masa saboda haka magana mafi inganci annabi ya yi sallah an gane ko akwai ruwa da ibn umar shi ibn abbas ya kore ko ibn abbas sorry ibn abbas ya me ya kore ibn eh, bilal kuma ya tabbatar to ibn umar shi ma ya goyi bayan na bilal to ibn umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yadda bilal ya gaya mu don shi ibn umar bai shiga ba shi ma ibn abbas ba bai shiga ba ibn abbas da ibn umar duk ba su shiga ba amma bilal ba ya shiga shi ibn abbas din usama dan zaidu shi ya shiga shi yace masa bai yi ba abu bilal kun shi ya shiga ya ga annabi yayi shi sa ibn umar shi ma ya tafi akan bilal yace eh, yace kwarai kuwa annabi ya yi sallah a ciki sai dai ibn umar ya ce sai dai na manta ban tambayi bilal al-raka a nawa annabi ya yi ba kuma alama lokacin da ibn umar yake magana bilal ya rasu shi sa yanzu magana raji ya annabi ya shiga ya yi sallah sai dai a nawa ba a sallah ina fata an gane kuma da shiga annabi ya shiga akwai jama'a yi yiwa shi usama ya shagaltu da wasu abubuwa a wani nahiyar ka'aba sai annabi ya nafilar bai gani ba domin bilal din zai zanto da suka shiga sheke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam usama kuma tunda ya shagaltu da wasu abubuwa da gyara kofa da menene da duba kofan bai ga annabi ba kuma da annabi ya yi sallar bai tsawaita ba saboda haka zai iya korewa don bai gani ba shi usama bilal kuma ya tabbatar da haka don ya gani sannan kuma akwai ruwaya ta hanyar abi sha'sa wanda imamu ahmad ya kawo cikin musulun nasa da ibn hibban a sahihinsa hadisi ibn umar ya ce usama dan zai ya ban labari annabi ya sallah a ka'aba tsakanin filoli guda biyu ya ce amma na zauna da shi tsawon shekaru na gafala ban tambaye shi raka'a nawa yi ba saboda haka annabi ya وقال مالك ابن انس لا باس بالصلاه النافله في الكعبه مالك yace babu laifi yi sallar nafila a ina a ka'aba a malikiya ya halatta wa kare an tusalla al maktuba fil amma malik yace makruhi ne yaki bai halatta ba kai mutum ya sallar farilla a ka'aba ya fita daga cikin ka'aba ya fuskanci ka'aba ya salla wannan maganar eh, mazhabin imam malik haka an samo hani game da sallah a ciki din daga imamu ahmad ya kama hujja da fawallu zuwa kun shadar ala ta ku juya da fuskar ku ta ka'aba to in kana ciki kuma ai baka fuskance ta ba wa qala shafi imamu shafi kuma yace la ba sa an sallal maktuba babu laifi ayi sallan farilla wa tatawu da nafila fil ka'aba cikin ka'aba liana hukuman nafila don hukuncin nafila wal maktuba da farilla fi tsahara a tsarki wal qibla da alqibla sawa'un duk ɗaya ne kaga shi shafi'i hujjarsa in dai ya halatta kai nafila a ciki ya halatta kai farilla a ciki shi ko malik hujjarsa shi annabi ya sallan farilla a ciki ba sannan ko wani lokaci akwai wani abu da ba a yarda kai a farilla ba amma kana iya yi a nafila yanzu kana iya sallar wuturi sallar nafila akan dabba ko babu lalura amma sallan farilla ba in babu lalura ba za ka yi su akan dabba ba sai ka sauka babun ma ja fi kasril ka'aba bayanin da babin abin da ya zo game da rusa ka'aba kafri ana hadimil ka'aba akwai lokacin da za zo a rusa ka'aba an sorry wancan na lokacin da za zo a rusa ka'aba wani mutum daga habasha wannan yana cikin alamomin tashi alkiyama amma wannan yana nuna babin rusa ka'aba sau nawa aka rusa a baya ko wani gyare gyare aka yi masa wannan rusa da sunan gyara حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود an شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن الزبير قال له حدثني بما كنت تفضي بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين kamar labari mana game da abin da uwar mu ne Aisha take gaya maka na sirri kai abdullahi dan zubair kaga abdullahi dan zubair dan aisha ne aisha radiyallahu anha kanwar mamarsa ce to yana samun sirrin ilimi na sirri eh, wasu ilmuka da wasu karin bayani na sirri a bakin yar uwar mahaifiyarsa aisha to shine kenan aswad eh, dan yazid ya ce ibnu zubair ka gaya mana wasu sirri da uwar mu ne take gaya mata عائشة فقالت حدثني ta لاباري أن رسول الله قال من زالت لولا أن قومك بعد متنك بحديث أحد بالجاهلية بالجاهلية sabon barin kafirci ne sabon shiga musulunci ne ba la'adamtul ba na bai ce na yi niyan rusa ka'aba wa ja'altu laha babaini Ni mata kofofi nawa biyu don lokacin ka'abar ba a kan fandishon na asali take ba bangaren rukunin shamiyyi ne sai ce ya so ya rusa yanzu ka ba kofar ta ɗaya ne annabi ce na so ya rusa ya mata kofofi na biyu kofa ɗaya na shiga kofa ɗaya na fita amma yanzu in na rusa sabbin musulunta za su ce kai ɗakin allah nan ana rusa wannan anya wani ba sabon ɗaki ba wani ma zai ce to ya rusa to za mu bar sallah ta abu na sai an tashi gina ka'aba zai ka shi fala ma malaka ibnu zubair lokacin da ibnu zubair ya zanto sarki na makka kuma karka manta yar uwar mamarsa aisha ta gaya masa adama sai rusa sai dawo da ita yadda annabi yake so a yi akan asalin foundation kuma waje alal haba bai ne mata kofofi biyu ɗaya na shiga ɗaya na fita amma ja'iri hajjaji ibn yusuf ya zai yaƙi ibn zubair ya kashe shi a harami ya sake rusa ya mai da shi da yadda da ta ce to har yanzu ana kan ginin waye eh, abinan ya sa? ya eh? jaki hajjaji ibn yusuf a sakafi duk da ah, malamai su yi maganganu nawawi ya ce shi ɗakin ka'aba an gina shi sau biyar farko mala'iku suka gina sai na biyu annabi ibrahim na uku ƙuraisha a jahiliya kuma annabi ya halarci ginin lokacin yana da shekara talatin da biyar shi annabi wasu ce ishirin da biyar a ranar mayafinsa ya faɗi kafin ya zama annabi har aka tsire shi sai ya ɗauka ya ɗaura don yana ɗiban bulo na hudu zubairu ya zo ya gina a abdullahi dan zubairu ya gina na biyar hajjaj ibn yusuf ya gina duk da bayan hajjaju to zamanin imam malik akwai wanda ya so haruna rashid ya so ya tambayi malik ibn anas imam malik ya ce zan rusa ka'abar daga yadda hajjaju ya yi in maye da shi kan ibn zubair kan asalin filin sai imam mali ya ce na shattukallah ya amiral mu'minina Allah ta ji ala hadal bai lu'batan lil muluk ina maka magiya da Allah kar ka sanya wannan ɗakin wurin wasan sarakuna ne wannan ya rusa wannan ya gina wannan ya rusa wannan ya gina don idan ka yi haka za ka buɗe ƙofa la ya sha ahadun ila da kada wa bana duk wani sarkin ya zuwa makka sai ce kai kurusa ne ma zan gina kai kurusa ne ma zan gina ina son lada ka ya za mun wasa ko da za a riga rusa ana gina fata za abu haibatu fi sudurin nas sai kwarjinin ka'aba ya bar zuciyar mutane to da imam mali ya gaya wa haruna rashid aka sai ya hakura wannan ya nuna duk abinda mai kyau ne in za ka yi ta zai ka ɓarnar da ya fi sa sai ka yi haƙuri daga yinsa babu ma da fi salati fil hijar babu bayani da ya zo game da sallah hijr hijr ismail shine wannan gini da na ga muku karami a gefen ka'aba din ana iya sallah a ciki حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنا ألقمة بن أبي ألقمة عن أمه عن عائشة قالت aisha ta ce kuntu uhibbu an adkhula albayta ina so in shiga dakin ka'aba fa usalli bi in salla ciki fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi sai annabi ya kama hannuna fa adkhalani alhijr sai ce ba sai ka shiga ka'aba ba shiga hijr isma'il wannan wuri da aka yanke din fa qala sai ce salli fil hijr kai salla a hijr isma'il inni aradtu dukhul albayt in aradta dukhul albayt duk lokacin da kake son shiga dakin ka'aba ka shiga nan kai sallah fa inna ma huwa qid'atu min al-bayt shi ma wani bangare ne na dakin Ka'aba walakin na qaumaki sai dai mutanen ki ke Aisha istaksaru sun rage shi ke da banawul Ka'aba yayin da suka zo gina Ka'aba don karancin kuɗi fa akhrajuhu min al-bayt suka fitar da shi daga dakin Ka'aba fa da mu zo gina Ka'aba ana duba wannan kuɗin sa halal malak ba shi ba to in iya kan sun ka kuɗin ya kai a gina in ba su ka ba wani zai ka in sana sa kai wurwuri sai ta kai tsaye ba za mu karbi haka da aka gina aka rage shi don karancin kuɗi qala abu isa hadha hadithu hasan sahih wa alqama bin abi alqama huwa alqama bin bilal karatunmu na gaba za mu tashi akan hajar al-aswad yadda aka saukar da shi daga aljanna sai mu tsaya a nan abu nan faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuma tuntuna insha Allah ya fi mana allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk